kimanin mako guda da ƙaddamar da ƙungiyar tsaro ta yankin arewacin Najeriya da wasu matasa suka kira ta da suna shege kafasa. Al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana mabambanta ra'ayoyi game da irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaro na yanki a wannan ƙasa. Ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya da ake kira Northern Elders Forum a Turance. ta ce ita bata ga laifin kafa irin waɗannan ƙungiyoyi ba idan dai za a bi doka domin tsaron ne ya riga ya taɓarɓare a wannan ƙasa. Dr. Hakim Babu Ahmed shi ya karanto sanarwar bayan taro ta wannan kungiya. Gaskiya dai ka duk alama dai kam shugaban kasa Buhari tsaro ya kusan ya kubuce mishi a ƙasar nan don duk inda ka je matsala ake koke-koke ake yi babba bai tsira ba karami bai tsira ba mai arziki bai tsira ba talaka bai tsira ba sannan kuma muka kawo shawarwar mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban ƙasa ba su amanin su taimaka mishi tsaron nan ya kamata a yi gyara sannan kuma a ƙara duba talauci alaƙan talauci da rashin tsaro gaskiyar talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro muka ce mu a ƙungiyar dattawan arewa ba dama mu ce ban wani sashe na ƙasa ko arewa ko kudu ko gabas ko yamma kada su taimaka wurin ƙara zama yanayin da mutane ke zama ta hanyar tsaro tunda abin yanzu ya zama matsala abu biyu da muka ce shine kada a kauce mu doka na ƙasa sannan kuma kada a kafa wata kungiya na sunan tsaro saboda kawai ana neman tozarta wani ƙasa ko mutane gefen wani wuri ko wasu kabila ko na abu. Me ra'ayinku a kan su matasan da suka kaddamar da wannan ganin cewa sun ce a kudanci da an yi irin wannan kungiyoyi? Mu ba mu ce kowa ya laifi ba. Mu mun ce duk wanda zai taimaka a kafa ƙungiyar tsaro a ƙara tsaro. Wallahi mu muna ganin ya yi daidai da waɗannan matasa da kungiyoyin da ke kudu duka amma a bi doka. amma kuna ganin ko an bi doka a irin wannan kungiyoyin tsaro da aka samu na yankuna ba za a samu baraka daga baya ba a fara bin dokan in aka samu doka in aka bi doka aka samu baraka dokan na ita za ta yi maganin barakan nan game da fargabar saka siyasa akan sanarwar kungiyar dattijan arewacin Najeriya kuwa Dr. Hakim Babu Ahmed cewa yayi lokacin lokacin Jonathan ai wannan kungiyar ta zarge shi ta zarge shi kuma duk yawancin mutanen da ke cikin Northern Elders Forum mu muka taiba dukkan mu mun tura motar Buhari ta sashi saboda yanda shi shugaban kasa Jonathan muka ga ya sakan ma Boko Haram arewa kawai sai abin da suka ga dama suka yi muka rabu da shi muka dawo muka goya ma Buhari baya bayan Buhari ya ci zaben shi na fari muna tare da shi mu je ku bashi shawara mu ce ranka dade ga matsala nan gashi gashi gashi ba wani maganan PDP a nan ba maganan APC wannan rashin tsaro ba ruwan shi da wani jam'iyyar ka. kowa yana ciki saboda haka kai duk shugaban kasa ko da kai ya faɗo ko arewa ko kudu ne idan bai yi daidai ba za mu kai mashi sai dai ita cibiyar bincike da bunƙasa arewa da ake kira ARDP a turance kuma a takaice ta ce ƙungiyoyin tsaro da ake kafa na yanki a wannan ƙasa fa ba su dace ba Dr. Usman Bugaji shine shugaban wannan cibiya wadda ta kaddamar da kwamitin ƙwararru akan harkar tsaron da zai taimaka domin lalubo mafita a arewa. Ba zai yiwu mu bari don an baka damar ka yi gyara ka ƙi mutane su ta mutuwa ana gallaza ma jama'a kuma a zuwa ƙyale, ka kai wane ne ina bambancin wannan kwamiti na dakta da kuma kungiyar eh, amote kunta yarbawa a a a a a kawo wasa a cikin al'amarin wancan fa wani abu ne suke nasu kuma in ka saurari abin da sultan ya ba da shawara gwamnonin arewa su tafi can kudun nan su samu gwamnonin su ce kai ya kuke ma mutanen mu haka to wannan wata harka ce tsakankanin su can amma mu abin da ya shafe mu nan arewa shine muke yi amma in an taɓa ma mutanen arewa a can ɗin to ba kuma ba za a kyale ba amma dai kar ka sa mu cikin mizani ɗaya da irin waɗannan mutanen don na ga abin nasu da kwai dai shirme-shirme bankaura-bankaura hauka-hauka. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.